nan dai littafi yau za mu sauke shi mun kun siyo ta bismillahir rahmanir rahim قال الإمام ابن رجب الحنبلي ya kamata mu soke shi yau yana mana bayani akan cututtukan da aka jarrabi malaman da ba na Allah ba da su kamar yadda aka jarrabi yahudu ko ahal kitabi yahudawa da waɗannan cututtuka habima na ƙabihin nisa ƙahun la'annahun waje ƙasiyata yi har وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون ji من بعد مواضعه sannan wani su hazzon mimma zuke wujuhu to ya ce mana cuta ta farko ita ce ne ta hariful kalib yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi ko an mawadi'ihi ga yadda aka aja magana sai su juya sifa ce ta yahudawa to kuma jin malamin da yake Allah shi ma haka yake suffa ce ta malamin da yake Allah kirkiri abu haramun ne sai ce halas ne haram ya ce halas saboda akwai manufa sannan kuma idan an tafi wani wajen abu halas ne sai sha haramun ne na biyu, والثاني نبي نسيان حظ مما ذكروا به min العلم النافع نسيان حظ sai suka manta cutarsu ta biyu cuta ta biyu ita ce ne nisyanu hazzin mantawa da wani rabo da suka yi min ma bihi rubihi, da aka tunasar da su aka sanar da su shi min na fi na ilimi mai amfani duk malamin da bai bi Allah ba to sai Allah ya mantar da shi ilimi mai amfani sai ya shagalta da ilimin da bai da amfani ilimin da yake mai amfani kuma zai zama za a mantar da shi shi yin ilimi mai amfani shine ilimin sanin Allah ilimin yadda ilimin da zai kara ma mutum tsoron Allah da takawa da nisantar abubuwan da Allah ya haramta fala tattabi qulubuhum zukatan su ba su wa'azantuwa ko an musu wa'azi ba za su ji ba sannan in suka ɗau ra'ayi shi kenan kawai ba dawowa baya bal yazummuna manta allama ma yurkihi sai kadansu suna zargin duk mutumin da ya koyi ilimin da zai sa shi kuka daga cin alamar takwa kuka wa yariqu bihi qalbuhu kuma duk ilimin da zai sa zuciyar mutum ta yi taushi ya bi Allah in suka je yana koya sai su zarge shi wa yusammunahu qaffan sai su ji ayi wa'azin turmi ne ne wa'azin turmi ne ko su ya ayi wa'azi kawai yake bai da ilimi saboda ba ka shiga cikin ilimin su na jayayya da musu da rashin tsoron Allah ba sun sai kan kisa kake badawa kasan ke sun sai kai kawai kana ba da kisa ne ونقل بعض أهل ra'ayi fi كتبهم wani daga cikin malaman da ake ce musu ahalin ra'ayi masu ƙaddamar da ra'ayi a kan ne a kan nashi ya rubuta a cikin littafinsa an ba da shiyukhihim daga wani daga cikin malamansu anna samaratul ulumi lalle gajiyar da ake ci ta ilmi ta dullu ala sharfiha wai wannan gajiyar na nuna daraja ilimi gajiyar da ake samu in an yi ilimi to ita ce nuna ilimin yana da daraja ka ga abin da muka dace ne ba ka mutane suke magoko ba it's marketable ne wannan ku ji wannan ku ji bayanin da za a yi daidai da irin halin da muke ciki faman ishtaghala bit tafsiri sai su ce duk wanda ya shagalta da tafsiri fa ya an yaqussa 'ala an da wa yudhakkiruhum sai abin da zai yi karshen sa shine ya zama an yaqussa 'ala an ya kama mutane kissa واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ya karanta musu aya fassara musu in ka zama malamin tafsiri abin da kawai za ka iya ke ويذكرهم وكوزي لقي وأزي ومن اشتغل برأيهم أما سكتشدوا وان بيشغلت برأيينسو وعلمهم بإلمنسو فإنه يفكي يجين ذنو يبادة فتوى ويقضي كما شي زي زما القاضي ويحكم كما شي زي زما مي حكمشي يا زما شugaba ويدرس كما شي زي زما malami mai karantarwa amma duk ka san tafsirin alqur'ani ne haka ɗaya daga cinsu ya rubuta a cikin littafinsa in ka san tasiri kawai kai kafin ne kawai kai zakirun ne wa'izun ne akwai wani malami an taɓa yin haka fa ana magana da wasu saka ce ka mu masu da ya ce ni ba da awa nike ba ni karantarwa nike shi karantarwa ki ba da awa yake ba wai da awa aikin mutanen da suke da kirancin ilimi ne shi karantarwa yake kasan da mai fahimci mu da'awa ba قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا wa اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين karan saboda kake in ba da'awa ba ka shirin kake kenan ko ka kake kenan koyarwa ita ce da'awa da'awa ba ta yiwuwa ba ta hanyar karantarwa ba ba ta hanyar ilimi ba shi yasa sharaɗin farko na mai da'awa ya kasance yana da ilimi ala basira al-imam ashir muhammad salih usaimin ya ce al-basira bi ma yad'u ilayha al-islam kenan sannan al-basira bi halin mad'uwi sannan al-basira bi kayfiyati da'awa abu uku kenan ka san musulunci ilmomin musulunci sannan kuma ka san wa zaka kira shine suke ce mishi psychology da'awa ko ilmun nafsi da'awi sanin wa za ka kira in na fita a ce kauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yashhadu an la ilaha illallah sannan kuma su da'awa ya za ka yi da'awa kaga wannan su ne tsunkun da'awa wa sa'iduha hanyoyin da'awa kuma asalib ɗin da ake bi na da'awa to su shi wannan ya ce wai in kai tafsiri abinda za ka yi kenan kawai yanzu duk su al'imam na jaririn na tabari su al'imam al-qurtubi da sauran malamai da suka rubuta mana littafai manya manya na tafsiri dukkanin su kasasu a wajensa amma an ka koyi ra'ayi da musu to kai za ka zama alƙali kai za ka zama hakimi kai za ka zama mudarrisi kai kuma ne za ka zama <laughs> abin da mufti wa ha'ula ilahum nasibun lazina ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum an al-akhirati hum ghafilun yace irin waɗannan mutanen masu faɗin irin waɗannan mutanen lahum nasibul ladina to suna da irin rabon waɗanda Allah ya ambace su yace ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya su saman zahirin rayuwar duniya suka sani malama guma a tafsirin saraddul azhan yace wa hadha yadullu anna lid-dunya zahiran wa batinan ashe duniyan ma ita kanta tana da zahiri tana da ne zahiri tana da zahiri tana da ne duniya su zahiran ɗin suka sani sama suka sani amma cikin duniyan ma ba su sani ba cikin duniyan ma ba su sani ba su ne mutanen da suke fifita wani abun banza a kan addini kawai kage yanzu ba halin da ake ciki ba kenan na hudu na hudu manufa ba ta kawai me za a sama hau ma'anin al'akhirati hum ghafil sannan sarraf kana game da lahira ba su san lahira ba kawai walhamilu lahum ala hada abin da ya ja su suka aikata haka shiddatu mahabbatihim lid-dunya wa 'uluwiha shine tsananin soyayya su ga duniya wa 'uluwiha da kuma daukakar da duniya ke ci daukakar duniya su samu daukaka shi yasa sun yadda su komai duk abin da suka gina ma za su yi kuma da sunan addini da sunan addini inda za su samu ɗaukaka ba addini sai ɗaukaka ba su su ɗaukaka to shi ya kai su ga wannan walau annahum zahadu fi duniya wa ragibu fil akhirah da a ce waɗannan malaman sun guji duniya zahidu fi duniya afwan da a ce sun guji duniya in an ce azzuhdu fi duniya shine an tamlika duniya wa la tamlikaka wa an tastakhdimaha wa la tastakhdimaka sannan wa an taqbidaha bi yadayka amma wa la tusakinha qalbaka abinda ake ce ma zuhudu shine shine ka mallaki duniya kan duniya ta mallake ka sannan ka sa duniya ta maka hidima sai ka karɗa mata hidima sannan ka riƙe ta katamamo a hannu amma ka shiga ta zuciya shine zuhudu a cikin tarihin da aka ba zuhudu wannan yana cikin mai ban sha'awa ashe zuhudu ba yana nufin kada mutum shi kenan kai kasuwa a ga dukiyar akwai ta amma ba dauke ta bakin komai ba so na ka ma ita ita dukiya ba a neman ta don kashin kanta al ghazali yace dukiya ba a neman ta don kashin kanta ana neman ta ne lali zatiha bal li ghayriha ita dukiya ana neman ta al la tutlabu li zatiha bal masu tutlabu li ghayriha ana neman ta ne dan wani abu hantar dan dan dan fita daga lalura dan a to shahada sannan kuma idan an samu ai tahsini ai tahsini ka na rayuwa matakan rayuwa abubuwan da kake a rayuwa uku ne akwai zahuriyat. akwai hajiyat sannan akwai tahsiniyat Zahuriyat. su ne abubuwan da tilas ba yadda za ka yi ka rayu a duniya in ba su kana bukatar lafiya yana lafiya tana cin zaruriyatul hayati daga cin abin da ke samar ki da lafiya akwai abinci akwai abin sha sannan kuma rayuwa ba za ta yi ba mutum ya kwana a waje a daji kaga gida ma na cin zaruriyatul hayati to waɗannan bawuyar sannan akwai ta hajiyat bukatun rayuwa idan ba su za a rayu amma cikin bakar wahala to su ma ana neman dukiya don su sannan akwai ta hasiniya ko da su ko ba su za a iya rayuwa su ma wannan ana neman dukiya don a yi su amma hasba marati bi hannan الضروريات مقدمة على الحاجيات والحاجيات مقدمة على التحسينيات shi yasa a musulunci na hukunta tuqaddimu daruriyata akhika ala hajiyati nafsika ga wannan da lalurar rayuwa kai kuma haja kake da ita bukata ce dauki wannan abu da kake da shi dan haja ka bashi ya laluwa ne lalurarsa domin idan baka taimaka masa ba rayuwar shi zai rasa kai kuma a idan baka yi amfani da wannan ba kawai zaka shiga wahala ne to gara ka ceci rayuwarsa ya rayu ka rayu ya rayu kai ka sha wahala da a ce shi ya mutu sai kuma ka ci gaba da rayuwar ka daidai wa daida mun gane ba a neman dukiya don kanta ita ba ka kai matsayin a neme ta ba to shi ne zuhudu shi ta sai na umar gashi shugaban duniya amma yana jin yunwa يو الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها سيدنا shi ne shugaban duniya amma kuma yana jin yunwa an shiga amur ramada yunwa ana cikin yunwa sai da umar ya samu kansa ka'ida ba zai ci abinci ba har sai ya tabbatar da mutanen madina sun koshi sannan shi sai ya ci sai cikinsa ya rika kurji yana kurr na yunwan nan sai ya buga cikin ya ce ma cikinsa ya mai da cikinsa kuma yana magana da wata mace da ce ta kankari ce ko ka yi kuji ciki ko kakkai ce ba za ka ci ba sai mutanen madina sun koshi tarju'ul khalifati kenan shi yasa sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu ya yabe su yace amma abu bakr fama da duniya wa mastajaba laha yake sayyidina abu bakr duniya ba ta taba gayyata shi ba domin zamanin sai abu bakr dukiya ba ta yada a hannun mutane ba gwamnati ba kudi ba kudi a hannun gwamnati bai amsa gayyatar ta ba kuma dama ba ta gayyace shi ba kuma dama kuma ina zai amsa gayyatar ta ba ta gayyace shi ba bai amsa ba ya ce wa amma umaru fada'athu duniya shi ma wa mastajaba laha ita amma sai na umar duniya ta gayyace shi amma bai amsa mata ba ya ce wa haka za usmanu da athu duniya walam yastajib laha Ka ya shi amma bai amsa ba ce amma na hannu fa tamarragna fiha amma mu ga mun yi barci a cikin duniya ta ga tawazu to shi ne zuhudu fa zuhudu ba yana nufin ka zauna cikin kana kugi ba ka zuwa ko ina kana kana irin na na na na na na malam Allah kawo mana mangoro a cikin ɗaki Wannan wani sufi ne ya shiga ɗaki hmm? yana jin ƙanshin mangwaro na ana abin da ya zauna a ɗaki yana Allah kawo mana mangwaro ko yana cikin ɗaki yana kwance <laughs> wa nasabu anfusahum da a ce sun ma kansu nasiha wa ibadallahi kuma suka ma bayin Allah nasiha la tamassaku bima anzalallahu ala rasulihi da sun yi ruku da abin da Allah ya saukar ma manzansa wa alzamun nasu bi zalika kuma da sun lizumta ma mutane haka da ba su tsora mutane akan son zuciya ba wa kana nasu hina idin aqsahum aqsahum la yakhuduna an taqwa wa kana nasu hina idin daga nan ne mutane za su ikunci aqsahum mafi yawancin su la yakhuduna an taqwa ba za su fita daga tsoron Allah ba za su zama suna cikin da tsoron Allah fa kana yakfihim ma fi nususil kitabi was sunnah sai ya zama abin da ke cikin nasosin littafin Allah da sunnar manzala ta sama sun ishe su ba su bukatar ra'ayi wa man kharaja minhum anhuma kana qalilan sai ya zama waɗanda za su fita daga cikin nasosin littafin Allah da sunnar manzala sallama ɗan kaɗan amma mabiya gaskiya za su fi yawa waɗanda ba su bin gaskiya ɗan kaɗan ne فكان الله يقيد من يفهم من معاني النصوص ما ما ما يرد به الخارج عنها الى الرجوع اليها فكان الله يقيد من يفهم من معاني النصوص شيء الله سبحانه وتعالى ينا تاندر wanda zai fahimta daga cikin ma'anonin nassosa da Alƙur'ani da sunna ma ya به الخارج عنها anha ta yadda zai iya dawo da wanda ya fita daga nassosan nan ila rudu ilaiha ya sa shi ya koma zuwa ga nassosa malamai su ne manya famun nassosa idan ya kasance malamai sun ji tsoron Allah sun yi karatun gaskiya ba su ce fanantar da addini ba sun ɗauki addini a matsayin za su zauna su karantar da su bayyinu na hulun da su lata kuma da su za su zama suna dawo da mutane zuwa ga nassi in an sami ɗan kasan waɗanda suka fita daga nassosin alƙur'ani da sunna to za su dawo da su cikin nishima sannan wa yastaghni bidhalika amma walladuhu min al-furu'il batila sannan kuma za a samu waɗanda za su wadata da abubuwan da waɗannan malaman suka kira su ne ma walladuhu min al-furu'il batila na tafari na fiqh waɗanda suka kasance na ƙarya wanda suka saba manasusa ra'ayi ce wal hiyal al-muharrama sannan kuma da dabarbaru da ake yi na wanda suke haram alhiyal suna abin da ake cewa alhiyal jam'u hila shine mutum yana son ya kauce ma wani hukuncin shari'ar musulunci kenan sai ya aikata wani wayo akwai alhiyalu almashru'a sannan kuma akwai alhiyalu muharrama imam al-qayyim a cikin littafin sa eh, ilamul muqinin ar-rabb al-alamin ne magana kansa sosai alhiyal kun daga cikin alhiyalul muharrama akwai nikahu tahalili mutum ya saki matarsa saki na ƙarshe saki uku shi kenan sai je ya haɗa baki da wani ya ce da Allah ya je ya biya masa masa daki ya masa akwati ya ce ka aure ta da Allah bayan kwana biyu suka ta komin ita sai aure ta kun ga wannan alhila ce albatila manzo Allah sama ya tsine ma wanda ya yi ta duka bin tsinannu ne wani misalin na wannan alhilatul batila shine mutum ne yana son azumi ya sadu da matarsa da rana shi ce shirya ne tafiya haka nan ba inda za su ba wata tafiya da za su fi sai kawai su tashi da su tafi hamdala hotel su je su sauka a can haka ba inda suka je kawai hamdala hotel suka je su hamdala shaidan kaga hila ce batsila daga ciki kamar wani sarki da al'imamu shatibi ya ambace shi a cikin littafin sali ikisa sarki ne shi wai ba zai yi azumi ba zai azumi fi na har ramazan da kawai da azumi ya zo shi kenan kawai sai ya sa a yi masa lodin bayi kawai kullum kawai sai ce ya yan tabawa daya ba zai yi azumi ba haka nan kawai kaga wannan hila ce batsila amma akwai alhila ash-shar'iyya akwai dabarar da shari'ar musulunci ta yadda da ita hila ce amma shari'a ta yadda da ita kun ai annabi ayyubu alaihi salam ya rantsuwa ko ya ce wa matar ki ya zane ta ya mata duka malaman tafsiri suna kawo dalilan da ya sa ya wannan rantsuwar to shi ne sai Allah ta'ala ya ce masa ne aka ce masa eh, aka ce kawai ya ɗan bigi abin nan ɗinta zaninta shi ke nan kuma Allah ya ce wala ta halas shi ke nan an yadda da ita so da ka ta ba almuharrama kun san kuma waɗanda suka fi yin hila dama malamai ne eh ɗaliban ilimi ba su ne yanzu nan za ga mutum idan an zubin shedan idan yana son kasar da mutum wallahi sai ya zo kawai sai ya saka ɗau masa yana zaune kawai sai ta kawo masa wasu ta kissa masa abubuwa sai nan sai ya tuno da wata aya ta ce abin nan fa ba kyau ta ce a to ai ma in an yi kaza an yi kaza aka bi ta can aka bi kaza kaza ne shi ce na sai mutum ya halasta ma kanshi wannan abin kuma ka ga yana yi ta tambaye shi sai ka ya sa maka wannan hilar da zagaye zagayen nan amma da titi za a wuce su tres na nassin nan ba kwana to ba zai sha ba amma ba zai da ba ga ai dama mutumin da ke son ya tsira ba kuna yake yi ba in ka mutum kana son ka kama shi ya yake yi eh? in tallawa zai yi ruga da gudu za ka kamo shi amma kwanakwa ne da zai riƙa yi to shi ne yake sanya ya gudu allafi bi sababi ha futi hat abuwabur riba wanda sanadiyar wanda aka bude kofofin raba. yanzu mutum sai ya zo ya maka tambaya kan riba shi yana son zai karɓi bashin banki shi kaza kawai ta ka maka wasu da barbaru wai dole sai ka yadda ka ce masa wannan abun ba laifi ya je ya yi ana fama da wannan damuwa mutum ya ta zagaye ta zagaye ta zagaye ai kaza ai kaza ai kaza kuma daga cikin har da irin waɗannan wunduna wundojin nan na na windows da ake yi na bankunan wannan conventional banks sai su buɗe wani window kamar email account na wani banki ba zan faɗi su ne kuma ga na faɗi masu nan account wani malami na ji ya ce mu ba windo muke so ba do muke so a buɗe mana do ba windo ba in za a yi bankin da ba a rabu ko a yi amma ba a ce windo ba windo wa yau ne wa ya ce ka shiga ta windo ta kofa wa tun buyu ta min abuwa biya to riba tana ɗaya daga cikin abubuwan da ake maka wa yau wajen halasta ta wa ghairihi da makamancin riba من المحرمات دي جشن هغا مستحلت محارم الله أكحلت أبوبوان دا ألا يحرم فبأذن الحيل بدباغو أنانا كانوا مشتيني ناسين يا أي كتونا أبو سيه كما كذا جاي أي كذا أما أم بكذا أي كذا لنا كما فعل أهل الكتاب كما يد أهل الكتاب السكين yanzu mutumin da zai ce maka wai in an baka kudin siyasa ka ci na kai tsakani da Allah wata hujja yake da ita wai idan wani yana takara ya ɗauko kudin siyasa ya baka dan ka zaɓe shi ga fi wancan hadisin fa bikin sahih bukhari wanda manzo Allah su ne ce salatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim daga ciki sai ce wa rajulun baya a imaman la yubayi'uhu illa li duniya in a'tahu wa falahu wa in lam yu'tihi lam yafi lahu to wannan hadisin ba ba qati'un lin niza'i bane amma sai mu ce ce muku rika karɓa ka ci haka zaɓai kai kuma abin da ka ci ne sunan shi wai wani kuɗin ka ne daga cikin kuɗin gwamnati ne aka baka to kowa aka ba sai almanul amin kun gwamnati ne wahada mahul ladina amanu lima khalafu fihi min alhaq bi idnihi amma Allah a gefe guda sai ya shiryatar da waɗanda suka yi imani akan abin da suka yi sabani min alhaq na gaskiya Saɓanin da aka yi na gaskiya to Allah subhanahu wa ta'ala yana datar da bayin su zababbu su zaɓi fahimta wacce take daidai shi ya sa kaga cin addu'a da mazan sama yake da daddare mutum ya yawaita yin ta wannan addu'a da mazan sama yake buɗe sallata ta tare da ita اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني ما اختلفت فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وأن ادعو التاثير تبدل akan guje ma saɓani ko da an yi saɓani sai Allah ta'ala sai ya a kan daidai sai ya a kan daidai saboda wannan addu'ar da kake yi wallahu ya hadi man ya sha ila siratin mustaqim Allah kuma yana son wanda yana shiritar da wanda yake so man ya sha'un nan fa mashi'a ce shar'iyya ba mashi'a ce qadariyya kauniyya ba wallahu ya hadi man ya sha'u ay man yuhibbu wanda Allah yake so sai shi ta da shi ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wacce take ita ce madaidaiciya hanya madaidaiciyar nan tana da sharaɗa daga ciki akwai mai ittisa'uhu lil marina ta zama duk wanda zai bi ta tuba wani ba zai ce makamin hanya ba hanyar musulunci kenan sannan kuma me ta ayyunu tiba'iha ita kai ce hanyar da zaka baka tsira imam muslim ya ce ba a kiran asirat hanya asirat sai tana da wannan ba a siffanta ta da istiqama ta zama mai kakkiya to sai tana da sharɗa wa sallallahu ala sayyidina Allah yi salati ga annabin mu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi da mutanen gidansa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama tasliman kaseera kuma ya aminci aminci wanda yake mai yawa ila yawmin dini zuwa ranar sakamako wa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah madaukakin sarki ya ishe mu wa ni'mal wakil kuma shine zai zama majibincin al'amuran mu wannan ƙarshen littafin kenan akwai nuskar da ta zo da wasu baituta guda biyu masu mahimmanci shine ka muku a ƙasa ya ce ku tuba fi akhir risalati a ƙarshen wannan littafin an rubuta wasu baituta guda biyu هو فرنسيس يلوغ الخط في الإرقاس دهرا وكاتبه غميم في التراب خرجت من التراب بغير ذنب وعدت مع الذنوب إلى التراب حشرنا الله في زمرة أوليائه في دار كرامته بمنه وكرمه آله يتي يلوه الخط ربوتو فجيت بينا kirkira ɗasi cikin takarda jaharan tsawon rayuwa tsawon zamani wa ma min katibin illa sayabla wa yabqa ad-dahra ma kasabat yadahu wa yabqa ad-dahra ma kasabat yadahu shine yaluhu fil qirtasi yaluhu al-khat fil qirtasi jaharan abinda aka rubuta shine al-khat abinda aka rubuta yaluhu zai tabayyana fil qirtasi a cikin takaddun da aka rubuta shi jaharan tsawon zamani wa katibuhu marubucin sarani mun fi tibabi ya rajibige a cikin tarbaya wa min ma min katibin illa ta a ya buƙaddara ma ka taba tidahu nan. kai da ka rubuta ka mutu amma abin da ka rubuta yana nan kharajtu su at-turab bi ghairi na fito daga tarbaya asali na yana nufin asali annabi adam bi ghairi dambin ba tare da zunubi na zo duniya ba wa uttu ma'a zunubi ila turabi sai ga na koma ta da zunubai kuma zunuban nan suka zama az-zunubul mutajaddida zunuban da ke sabantuwa duk abin da ka rubuta aka ɗauko mara kyau aka karanta Da kullum sai an ba mutum zunubi wannan suna ke musu A zunubul mustamirra zunubai masu ci gaba Shi ne wani daga cikin salaf yake cewa Allahumma la taj'alna man idza mata baqiyat dhunubuhu waj'alna man idza mata matat ma'ahu dhunubuhu ya Allah kada ka sanya mu cikin waɗanda idan suka mutu sai zunuban su kuma su ki mutuwa a ci gaba da jaddada musu zunuban su kullum zai a karanta ka ga 'yan fim masu yada baɗala an ɗaukance su mutum ya mutu kullum sai an sa sai an sa kaje shi za a yi masu rubuce-rubuce a gani su ma nasu na na farkon abubuwa a kaset da ake na magana shi yasa a sheikh abin da salmanu la'auda hafizahullah yana da wani littafi da ya rubuta a shariku malahu wa alaihi kasar akan kasa da ya rubuta littafi a shariku malahu wa alaihi kasar amfaninsa da a rashin amfanin shi shi ne malahu wa alaihi na amfanin shi da rashin amfanin shi to alhamdulillah ta'ala mun gama wannan littafin yau kuma kamar yadda muka faɗa cewa za mu karanta na gabansa shine littafin al'imam ibn taimiyya raf'ul balam an al'immatul a'la Allah kai mu kuma shi ya tanadi nasa صلى الله عليه وسلم نعم زهدوا zuhudu an tamlika duniya wala tamlikaka wa an tastakhdima wala tastakhdimaka wa an tastakhdima ha wala tastakhdimaka sannan wa an taqdiba hadiya daika wala tusakina ha qalbaka

bayani wanda ya da da shi su sauran su abin da yake da su ba su gani da to akwai akwai sabab akwai musabbib sannan akwai musabbab musabbib shine Allah sabab kuma abinda Allah ta'ala ya sanya shi sanadin faruwar wani abu sannan akwai musabbab shi abinda zai faru Ka ji wannan shimfiɗin da nake maka to Allah ta'ala a cikin ikonsa yana iya sa sababi ya afku amma kuma musabbabi ta zuwa ga misalin da za ka yi ta ya ake samun ɗa to mutum nawa ka ne sun yi aure yau shekarun su nawa ba su da ɗa ba su aure ba ne shi yasa ba su da ɗa kaga Allah ta'ala zai iya samu abu sababi amma kuma sababin yana nan sai mu sababin ya kifa amma ka fahimta sannan kuma na biyu Allah ta'ala idan yana son ya tabbatar da wata ƙaddararsa to kad yasdibu min zawil uquli uqulihum masu hankali kawai sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zare musu hankalinsu akwai abubuwa da a rayuwa kila sun taɓa faruwa da kai sai bayan abin ya faru suka zo kai aji to ai da na ma yi kaza kila da abu kazan nan bai faru ba to ne ka ba ba Allah yana son sai ya tabbatar da wannan abin da ya kaddara maka a wannan rana Da zai misali ya ɗaya daga cikin malamanmu ya faɗa rijiya a nan makaranta ba a nan ya faɗa rijiya a gidansu Allah ba shi lafiya ai ya samu gocewar ƙashi rijiya ya faɗa amma tsohuwar rijiya ce rijiya ce wai tsohuwa ba ruwa a ciki sai aka rufe ta da filin filin fa wannan filin dai aka sa aka rubuta shi kuma kawai sai ya tafi zai je ba tantabarinsa zai ba tantabarinsa abinci kawai sai manta a shi da rijiya a wajen ko ya saba zuwa kawai sai ya aka ji ta canjin in ka ji wani abu ya faɗa rijiya kanin Allah yana son a ranar sai ya tabbatar da wannan kaga salaba min zil aqli aqlahu sai ya manta da cewa akwai rijiya a wajen kaga wannan kenan sannan ita addu'a da zikiri idan mutum ya yi su Allah subhanahu wata'ala zai iya biya masa bukatar da ya nema sannan kuma zai iya jinkirta masa sai ya je lahira sai ya ba shi wani matsayi ka fahimta ko kuma ya roƙi wani abin a tsare shi daga wani abin amma kuma sai Allah madaukakin ya tabbata wannan abin ya samai amma kuma tabbas an kare shi daga wani abin wanda shi bai san cewa wannan abin zai faru da shi ba da sannan kuma zai iya yiwa idan Allah ta'ala na kai tabbatar da abu a ranar sai mantar da mutum zikirin na sha ba mu labarin hadisi na limamu tirmidhi ina cin sunan tirmidhi abban ibnu usman ibn affan dan sayyidina usman ne tabi'i ne shi ya ruwaito hadisin da ke faɗin cewa duk mutumin da ya ambata da asuba ko da maraice su uku ya ce bismillahi allazi la ya zurru ma'asmihi shai'un fil ardi wa la sama'i wa huwa samiul ba abin da zai same shi a wannan ranar in yayi da asuba za a kare shi har zuwa maraice idan yayi da maraice za a kare shi har zuwa asuba daidai lokacin da yake karantar da hadisin nan ya samu shalab suna ce mishi alfalj alfalju shine stroke ya samu stroke ya samu shanyewar jiki yana karantar da hadisin haka bakin shi a karkashe yake karantar da almajiransa hadisin sai wani almajirinsa sai ya ce masa alagati to kai ya aka yi wannan abin ya faru da kai ya ce na rantse muku da allan zai halice na ranar ban yi wannan zikirin ba ya ce wannan kaddara da ta samun wallahi ce da aka mantar da ni zikirin sannan ya faru da ni to ka ta tabi'i ne to ka ba za ka ce ba su yi ba ko ba za ka ce ba su yi ba ɗaya daga cikin waɗannan fuskokin da muka ambata su ne Allah Ta ala yake son ya tabbata sannan kuma na gaba shine za ka mutum zai iya roƙon Allah madaukakin sarki cewa ya kare shi daga sharri kaza amma wannan shirin kuma a wurin Allah daraja ne a wajensa misalin shin an je jihadi ba kuwa so yake dawo ba ya dawo gidansa a ce ga ganima sannan ana masa ana masa ana ana minna iyalansa a ce adad ah, saifu ila kirabihi wa hallan laysu mani a gabihi ana masa mara ne amma kuma shi Allah ta'ala sai karɓi rayukan wasu waɗannan da Allah ya karɓi rayukan su ba su addu'a ba ne a Allah na son ya ba su matsayi na ne na shahada a shahadan nan ta fi su dawo gida ka fahimta to shi ne wannan kama da yawa da Allah ta'ala ya ya sa alhajjaju manyan bayan Allah sahabbai da tabi'ai da alhajjaju da makamantansa ma ba fi kaɗai ba har yau ma suka kashe su da cin wannan ne ke faruwa eh. Eh. Ah, Allahumma an tarbi la ilaha illa an ta halakta ne وأنا عبدك وأنا على اهديك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا مكان انت شانا إيه. ya danganta da imaninsu yin wannan baka wa mutane kudin goro ahalus sunna ba kawarijawa ba ne kawarija su ne masu kafarta mutane haka nan kawai ina san zuciya ne ya ɗebe su abinda suke tsammanin za a ba su a duniya matsayin kamar mutumin da ya hukunci ba da abinda Allah ya saukar amma bai ce wannan hukuncin na Allah ba daidai ba ne shi ya yi wannan ne saboda rashawa da san abin da yake son ya samu na duniya to shi Allah madauki suke ba shi hukunci da fasikanci ya zama fasiki ya zama fasiki sadaka gwagwadon su, gwagwadon irin matsayin su amma tabbas mutumin da zai zo ya ce Allah ma ya ɗauka kafirai akan musulmai kuma a zuciyar shi haka yake nufi kuma ya zama munafiki shi ko munafiki bidarki al'asali minan na sai an sa shi a wuta sannan za a ko kafiri a dora a kansa kaga babban hadari ne bala'i ne babba kuma tabbas musulmanmu da yawa sun ɗauka a cikin wannan bala'in kuma suna nan a ciki sai bikin Allah shi kyauta Allah ya fitar da mu sannan 'yan mu. yau yau ma na sake jin wata mata matan mataimakin shugaban ƙasa ta zo kaduna wai suna la tana larabci tana jawo wancan da na ji bata jawo aya ba amma na yau ya fi muni ta ɗauko kulin mace ta cakuɗa ta karanta ta kamar kare ya samu ya samu wani yadi da yake jin ƙanshi ƙanshi ko ƙannin nama a ciki ya kasa da shi aka kema wannan aya kaga bala'i ne wallahi wallahi wannan sai kawo Allah ki da mutane a ɗaukan ƙwarƙani ana karanta shi da abu dama saboda a cimma manufa ta siyasa kuma siyasa kiyya wallahi talla wannan bala'i ne kuma al'umma su shiru suna jin wannan bala'in na faruwa malamai suna ji su shiru su gum da bakinsu wallahi idan bala'in ya zo ba karami ba ne yau na jita yau yau nan nan sun zo kaduna sun yi kankan aka gama kuma aka aka fice a kada musu tashi a musu wai larasi da larasi ta jawabi wannan larasi da na ce muku mala abdulkarim da kaduna ya ce shi bai fahimci larasi da ke bai fahimci ya ce ba larasi na ce masa ni ba haushe ne ya sa na gane ai ya ce na ce ya ce ya ce wannan ai ba larabci ba na ce hausa ta yi Hausu ce kai a cikin harfan harf-harf na larabci harf-harf na larabci wallahi wannan ba wata magana ba ba ku da kalla addini ake ma ake ake cutarwa ba wai wata magana ba ce ta wani ko wani kuwa kake so kuwa magana ce ta gaskiya takaicin ya yi yawa wallahi ayar Allah yanzu ayoyin Allah ne za a ga ɗaukar wani mutum ya rika fitowa gidan rediyon na gasa ya rika kariya yana jawo yana bagaggamu yana danganta zuwa ga Allah da ma'aikin Allah a kan kariya cin zamanin sabo ne ke siyasa amma bai san Allah ba bai san annabi sallallahu ba ko bala'in da ya wuce wannan a muna cikin tsaka mai wuya sai da Allah cikin tawaye cikin ya daga hannu kawai kai ne ko na ba kai ba nan me ya riga ka wannan ga aina. eh malamai ɗalibai hmm. wanda to shi dai ta'adibi na farko kai kai ka zama mu kai ka zama kai ka zama kana da ladabi abu na farko kenan daga cikin matsalolin da ake fuskanta wani zubin ka wani ɗalibi sannan mun je da wasu mun je da wasu wata wata wata haka wani dan workshop da aka ma wasu malaman wata makaranta nake ba su labarin na ce ni tun ina ɗan ƙaramin shekaru na ba su da yawa nake karantarwa amma tsakanina da Allah ni ba zan iya ba da labarin wata rana da za a ciwo na ɗalibi wa ya rashin kunya ba ni je ba zan iya tunowa a rayuwata ba ina ma Allah godiya amma tabbas yadda ka ɗauki kanka shine matakin farko taimakon farko kenan so tari malaman da suka ga cewa wani ɗalibi ya musu rashin kunya kai waye wani zubin haddasu haddasu ban ce mutum shi yake ba da kofa wani zubin akwai abubuwan da ake yi ya kama malami daga cikin siffofinsu ya kamata ya zama mai kau da kai akwai abin da za ka yi wata rana don ba ku misali da wani malami yana karantarwa aji sai wani ɗalibi ya yi tsaki don shi malamin ne ya ci shi yake aka zo yi rigirigirigirigi aka je aka tafi da shi za a cinye shi ya ce wallahi tallahi ba da malamin nan yake ba ko ya je tsaki a aji ya ce wallahi biran shi ne ya tsaya wallahi biran shi ne ya tsaya ya kasa yin ya yi ya yi ya tashi ya ci shi ne ya tsaki malamin ne ce da shi yake aka ƙi yadda da wannan rantsuwar da ya yi kaga wannan ba daidai ba ne wannan a ɗabi'a ka kanka abu haka na faruwa da kai shi ne ta ta uba wasu labarin na ce hatta matar ka wani zubin an dan yi wata magana da ita na magana ba ta wuce sai wani abin ya kuma taso ya bata mata rai ana iya yin tsaki sai ka ce da ita ni ki ce mawa akwai wanda ya ban labari ya ce ce daga baya ya aikata wani abin da ya ce damuwa ya saki matar shi ashe silifas ɗinta ne ya tsaki ma silifas ne da ruwa ya tsaki shi ai da ita ce ta mishi tsaki kaga akwai wannan abun kula ne sannan wani kuma shi ne yake ba da kofa wani malami a wata makaranta shi ma wannan ni a ina nan abin ya faru ya yana wasa da ɗalibin nan suna wasa da shi haka yana mushi wasa ya yi tsokane shi wannan kawai zai ce wannan hanci na ka haka kamar na kano shi ɗalibin na ran shi ya ba shi da babba ne sakandiri ne sakandiri ce makaranta ya ce malam gaskiya gaskiya ba daidai ba ne abin da ka faɗa kare na halitta Allah shi malamin ne ce ɗalibin na ya mai rashin kunya sai da aka dakatar da yaran nan ɗalibin na wajen sati biyu shi ma wannan ya faru da shi ɗalibin suna wasa da malamin shi ke nan wata rana sai gan shi latti sai ce mishi kai sai yanzu kake zuwa makaranta sai ce ai na je waje kaza ne na je wajen karatu ne waje kaza sai ce nan ba makaranta ba ce ko kana nufin can din ya fita sai ce gaskiya malam ina ganin akwai alama haka wato can din ya fi makarantar ya fi nan sai kuma malam ya canza sai ce ya mushi rashin kunya shi ma sai da aka zana wannan ɗaliban Ka ga duk waɗannan abubuwan in ka kalla in kai alƙali ne aka kama maka tsara ba za ka yi ɗalibin na hukunci ba sai dai ko da za ka ɗinka masa hargagi na faɗa a gaban malamin sai ka ce su ɗalibin ya zama zai fi aji in ka tace ganin haka zai ga abin da za ka mishi shi ko malamin sai ka zaunar da shi. Shi gaskiya malam ba daidai ba ne abin da ka yi. a masa nasiha cikin gida kaga waɗannan abubuwan da tare su suke dawowa ɗalibi malami ne wasa da ɗalibi kuma zai kiyaye mutuncinsa ya ka haddi ba ce ka zama mala'ika ba amma akwai haddi na wasa suna da haddi akwai kuma abubuwan da bai kamata a yi wasa da su ba su jijjiya ne bai kamata a sa wasa a cikinsu ba to dai ire-iren waɗannan suna nan sun kana mutum yana fahimtar da musamman 'yan mata dole su ya yi takatsantsan su yi takatsantsan sun da ake ginin su su sun fi kawayo in kana kallo eh yarinya aka sai ta yaudare ka sai maka abin da za ta zama ka aji sai sai ko aji kake zuwa na sha faɗa ma mutane wannan magana kana karantar da 'yan mata to kada ka sake a fahimci cewa kana zuwa wani waje ka tsaya a cikin wajen ga kayi ɗaya biyu uku kada ka ke haka kada ka zama kana da wajen zam keti balle har ya kai ka shigo aji kayan ka da ka zo suka je gaban wata ka aji gobe ma gojibi ha bayan gano shi kenan malam wani aina wance ne wance kai ta malam wani su haka tunanin su yake karamin tunani suke da shi suke da ku kaga dole na abubuwan sai mutum ya shirya ya fahimce su ya gane yadda ake da su kafin a kai wa matsayin da za a ce har wata yarinya ta bude da ciwo kama mutum kama mutum wai wai ta biya mu ta ce a ce ta malami tsoron kai sannan akwai abin da idan misali irin suka akwai fada akwai yin nasiha sannan akwai su ga kai da ba ga hukumar makaranta a kawo cewa ga abin da ta yi su hukumar makaranta ita kuma ta abin nan sannan kada ka sake ɗaliba ta haɗa ka ce ku ci da ita wai tana faɗi tana faɗa a ai kun dai ka taɓa yanke ce ku ce da ɗaliba da shi kenan a tarihin ka kayi kyau har abada har ka ce mutum da za ta ce ka ce ka ce ka ce a in mataki ba ta biyu ba zo kawo ta wajen hukumar makaranta ka ga mun taɓa yin wannan kisan a nan makaranta da ya ya kai ba zan yi ba ba zan yi ba daga ba da cewa aljanu take da su aljanu ne kuma yau ba ta san ta yi ba kama wani malami tana yi tana yi tana wannan ba zan yi baɗin ba zan yi baɗin na taho ina zuwa sai shiru a nan wajen nan wajen ina jin yan mata guda biyu mun samu waɗannan kiristin da su kare da yin wani abubuwa ne na kula ce kada yarinya ta girma ka je sai ka gane ka sai ka zane ta tage wata na iya faɗo maka a jiki Ina da sharori da yawa da kake ginin su dole sai mutum ya taka tsantsan abubuwa kada ka zaune sakin baki irin malamai masu zuwa kuma su je aji su ta ba da labari mun shadda dubu kaza nake sawa shi kenan sai kana ta yi kana ganin ka wai ka sa musu ka irin ta zinariya ce su kuma suna ganin ka ka ɗibo musu bayan gida a fo kana kana kana musu talla haka suke ganin ka kana ganin ka sa musu wani zinare ne haka za su ɗauke ka to suna ɗaukaka, a matsayin bayan gida ne a fo suke kallon ka kamun baki samun kai yana da tasiri a cikin yin wannan har a kai matsayin da balle a kai matsayin da za a ce da wasu ɗaliba ta ma malami rashin kunya ni so tari na kan kalli haka ta waɗannan fuskoki Allahu ala sai ne na ƙarshe mu tashi ta sa kan da za ta yi ruwa ka san kai <laughs> kai ba ba ka idice ba in tambaya wani zuba. amma dai allahun allah ya tayo kai idice ba'i mu je ga sunan ka mutu ba kuma kai ba ka idice ba'i akwai musabbi

ita shahada ba wanda ya ce mutum ya shahada sai annabi annan salma ne ta zai cewa ne ya shahada sai dai a ce ana fatan ya kyakkyawan cikawa kyakkyawar cikawa amma ba ka cewa wani ya shahada Ba ya cikin manhajin ahalus sunna wal jama'a kuma shi na a zo a ce wani ya mutu a ce ya shahada ba daidai ba ne. sai dai a ce ana masa kyakkyawan fata ya tsaya ne a kan gaskiyarsa aka raba shi da ran shi so daga wannan na cin alamomin kyakkyawar cikawa shi ke na kaga man kuti da duna da fa huwa shahidu amma fa nan ba manzon sama yana nufin ba shi shahada ba ana masa fata da mutum ya tsaya a kan gaskiyarsa so yake ceto al'ummarsa daga wani yanayi mummuna da take ciki wasu na neman al'ummar nan ta ci gaba da zama a cikin wahala aka kashe shi akan wannan ana masa kyakkyawan fata ana masa kyakkyawan fata cewa yake kamar cikawa kuma zai je ya haɗu da sakamakonsa mai kyau insha Allah a gaban Allah sabanin shi kuma wanda ya je ya mutu a wajen za a cuta ya saci a kwanta aka bi shi misali ne wannan ai ya saci akwatin aka bi shi da gudu wasu suka dige shi shi ke ne ya rasa ransa shi kuma ana munana ana tsoron ana masa tsoron irin fita irin cikawar da ya yi wato ya cika a wani yanayin da bai da kyau da shi ma ana jin masa tsoro amma dukkanin su na suna wajen Allah Allah ne ke ba da shahadar sannan a gefe guda kuma Allah ne ke sa mutum a wuta ba wani dan adam ba su da ka fahimtar wannan yana da tasiri amma kada mu riƙa gaggawar ba wasu abubuwa shi kenan kai a ce kaza shi yasa hatta zaɓe ni ina da tsantsenin kawai mutane su cewa ai zaɓen nan jihadi ne alfazu alfazu shar'iyya na da shari'a ta zaɓo ta ce nata ta ba su mafahim ta ba su tarihi to kada kai ka zuwa kai gaggawar ko wasu abubuwan da shari'a ba ta san da su ba ka sa su a ciki da kai cewa kai tsaye a ce jihadi ne zaɓe ni ban ganin gaskiya ce. a'a abu ne dai da ya cancanta a daji a yi da gaske amma jihadi lafazi ne na shari'a shari'a ta haddade shi da ma'anoninsa da kada mutum ya kirkirar wani abu yana sawa abin da ba haka yake ba daga abin alfazu shari'a suna da hudud so da kada mu ta'addi mu rika yin ta'addanci akan waɗannan haddodin na shari'ar musulunci na lafuzin shari'ar musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya shiryatar da mu ya albarka a cikin rayuwar mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in